Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro barka kudur haka su Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa jiragen yakin Najeriya sun hallaka 'yan bindiga daɗi sama da 45 a jihar Zamfara ciki har da wasu jagororin waɗannan barayi. a yanda ake ci gaba da ƙara samun bakuncin 'yan gudun hijira da kwararowar 'yanci rani a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ƙasar ta fara yunkurin tunkarar wannan al'amari domin rigakafin matsalolin da ka iya biyo baya. Muna ɗauke da wata hirar musamman da shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya Mele Kolo Kyari. Sannan za mu ji cewa shugaban ma'aikatar Onaha mai kula da ayyukan noman gandari na birnin Kwanni ya umarci makiyaya su fice daga kewayen dam ɗin da ake yi wa ayyukan gyare-gyare. kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana amma dukansu sai bayan an sha labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba, yayin da majalisar ke sa ido ta ga ko yanayin Afghanistan zai yi sauƙi, bayan da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar ranar Lahadin da ta gabata. mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya faɗawa manema labarai cewa wannan wani mataki ne na ɗan lokaci da aka ɗauka da nufin ba majalisar ɗinkin duniya damar kai taimako ga jama'ar afghanistan ba tare da samun tsaiko ba yayin da a lokaci guda kuma ake rage haɗarin da ke tattare da jami'an majalisar ɗinkin duniya za a mai da jami'an wani ofishin wucin gadi a birnin almati da ke kazakhstan inda za su yi aiki Da hukumar na da ma'aikatan ƙasa da ƙasa kusan 300 a Afghanistan in banda yanzu da kuma ma'aikata 'yan ƙasar kimanin dubu uku. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira UAE a takaice yanzu haka bayan da ya gudu daga Afghanistan a farkon makon nan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar a cewar UAE a jiya laraba. Ma'aikatar harkokin waje da haɗin gwiwar ƙasashe ta UAE ta tabbatar da cewa kasar ta yi marhaban da zuwan shugaba ashraf gani da iyalansa bisa dalilan jan a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fidda gane dai ya gudu daga afghanistan ne ranar lahadin da ta gabata kafin 'yan taliban su isa kabul ba tare da samun wata turjiya ba gani ya rubuta a shafin sada zumunta na facebook cewa 'yan taliban sun yi nasara kuma ya bar afghanistan don kaucewa zubar da jini Sake kwace ikon da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayanta ga 'yan Taliban ɗin a fili. Ƙwararru sun ce China na ɗaukar matakai a Afghanistan bisa ga abin da ke faruwa, duba da abubuwan da suka faru da yadda ta yi hulɗa da 'yan Taliban ɗin a baya. China na daga cikin gwamnatocin da suka tuntuɓi Taliban suka kuma ƙulla dangantaka da Taliban ɗin a ƙarshen shekarun 1990. A cewar Sean Robert, farfesa a fannin harkokin ƙasa da ƙasa da ke Jama'ar George Washington. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin fara bada rigakafin coronavirus na karfafa garkuwa ga duk Amurkawa kama daga rana 20 ga watan Satumba da kuma wata takwas bayan karbar rigakafin kashi na biyu na kamfanonin Pfizer da Moderna. a lokacin da ya yi wani jawabi a fadar white house biden ya ce ƙarin rigakafin kyauta ne za a iya samun su a wuraren yin rigakafi kusan dubu tamanin da ke fadin ƙasar da ka nuna katin rigakafin ka za a sake baka rigakafin a cewar biden jami'an lafiya a amurka sun ce ta yiwu waɗanda suka karɓi rigakafin kamfanin johnson johnson wanda ake yi sau ɗaya su buƙaci rigakafi kashi na biyu jami'ai na sa ran samun ƙarin bayani akan rigakafin na johnson and johnson nan da makonni masu zuwa kafin su sanar da shawarar da suka yanke babban likita a fannin fiɗa a amurka dr vivek murthy ya ce bayan sake duban bayanan da suke da su a ƙasa yanzu ne ya kamata a fidda shirin rigakafin na ƙarfafa garkuwa bisa ga hukuncin da suka yanke. Gwamnatin shugaba Biden ta fito da wani kuduri a jiya Laraba na gaggauta aiki kan takardun masu neman mafaka a bakin iyaka Amurka da Mexico don shawo kan tarin aikin kusan mutane miliyan 1.3 da ba a taba ganin irinsa ba a baya. A ƙarƙashin shirin ƙudurin masu neman mafaka da suka ba da ƙwararan hujjoji a kan suna fuskantar fargaban takurawa kuma an sa su a jerin waɗanda za a ta su zuwa ƙasashensu na asali. hukumar harkokin zama ɗan ƙasa ta amurka ta uscis za ta iya sauraron batunsu ta kuma yanke hukunci maimakon alkalan kula da harkokin shige da fice da aiki ya yi musu yawa dama hukumar uscis wani ɓangare ne na ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka sabon ƙudiran zai canza abin da zai faru bayan binciken farko wanda ake sa ran yanzu za a ɗauke shi a matsayin takardar buƙatar neman mafaka. To bayan labarun duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni. Jiragen yakin Najeriya sun hallaka 'yan bindiga sama da 45 ciki har da manyan jagororin waɗannan barayi uku a dajin Kuyambana na jihar Zamfara. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Hassan Maina na ya aiko mana daga Abuja. A ci gaba da ƙoƙarin wanzar da tsaro a sassan Najeriya baki ɗaya. Eh, jiragen rundunar sojojin saman Najeriya sun halaka wasu manyan shugabannin 'yan bindiga daɗi da suka addabi al'ummar jihar Zamfara. Eh, jiragen sojojin saman dai sun halaka 'yan bindigar ne a wani farmaki da suka kai a dajin bana. Waɗannan 'yan bindiga daɗi na daga cikin fiye da 'yan bindiga 45 da jiragen yakin suka halaka a farmakin wanda ke karkashin rundunar Operation Hadarin Daji. Manyan 'yan bindigar da aka halaka ɗin su ne Habu na Bayye, isuhu Sadi da Murtala Dan Maje. Tuni kuma wannan nasara da jiragen yakin Najeriya ke samu ya fara jan hankalin al'umma. Honorable Khalil Muhammad Bello shine shugaban kungiyar makiyaya cakulan Allah na kasa baki ɗaya. Wannan nasara da sojojin Najeriya suka a dajin koyon bana muna ganin kuma ba nasara ce a gare su ba nasara ce ga ƙasa baki ɗaya domin wannan taimako ne daga inda Allah kuma za a fahimci haka ma idan aka kula da yadda a jihar Borno ma Boko Haram suna mika wuya ɗaruruwansu to a wannan ɗin gaskiya abun sha'awa ne don haka muna fata wannan yunkuri da sojoji suka yi zai sa ba da daɗewa ba ka ƙarshen dukkan fitintunu a arewa da ma a kasa baki ɗaya don haka gaskiya wannan abu abun sha'awa ne kuma muna kara ƙarfafa wa sojojinmu gwiwa da su ci gaba da jajircewa domin samun nasara domin nasara ba ta samuwa sai da jajircewa kuma mu kullum 'yan najeriya komin ƙanƙantar nasara idan askaran najeriya suka yi muna farin ciki domin haske ne na cewa kasar mu za a samu zaman lafiya a cewar hafsa mai ritaya a rundunar sojojin najeriya major general shabu garma mai ritaya ya ce irin wannan hoɓɓasa da ake samu a halin yanzu alama ne na ci gaba. Kuma dai wani kuma yana ƙara dawa yanzu waɗannan chiefs nan suna da haɗin kan da da mutane ke tuba da ba su da shi. So za mu iya cewa kwalliya dai a gaskiya tana biyan kuɗin sabulu kuma haka muke so. Dama abin da muke nema kenan wato sustainability ko maintenance of momentum wato a ci gaba da haka nan har abu na domin aka ce za a yi relaxin su kuma sai su samu sabon idea dabarun da yake zai sa su kuma su fito da wani sabon dabara da ba za a iya samu su ba to idan an sustaining wannan abu da ake yanzu to ina tsammani wannan abubuwan da ke faruwa na ikilani a kasar nan za mu ce zai zama tarihi dai kuma Daga bisani shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello ya ji hankalin waɗannan 'yan bindiga daɗi da su ajiye makamai domin su rungumi zaman lafiya. Kuma ina kira ga waɗannan al'umma waɗanda muke da nasaba da su ta jini ko kuma ta fiskar kungiya da muke gudanarwa ta makiyaya. To gaskiya rike makami hoba ba nasu bane. Rike makami alama ce ta tawaye ga ƙasa, ga al'ummar ƙasa da cutar da ƙasa da cutar da al'ummar ƙasa. Kiya muna ba su shawara da lalle su ajiye makamai su fito su rungumi zaman lafiya. Ɗale e hoɓɓuki yimɓe ɓe ngala ko toñori on on toño bandira on toño bandiraɓe meɗen ɓe joddiɗen e leddi on paɗɗa yimɓe wala ko ɓe ganni on ɗum fa a ɗalata on fa ƴiƴam fa rufata e mere hakke goɗɗo fa a ɗalata ɗum ngam majum useni min torake on barka allah e annabijo e fulaku useni ndese balme moɗon gare kawton e yimɓe yedɗo useni ɗum heɓa jonde jam e leddi e bawɗe allah minon bo min daroto min ballita ngam tabbitinki lalle ko dangani hakke moɗon fu ɗum wurtake e gom gwamnati e toñi zati fu e, e nana gan kuɗe mo dun kalluɗe useni min tor dun andirayi fulaku kallugal ɗum andirayi hulɓe bo dun dun andiri hulɓe dun dun andiri fulaku hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun bayyana damuwa a game da yadda matsalar tsaro a kasashe makwabta ke ci gaba da mayar da kasar ta Nijar wata matattarar 'yan gudun hijira. yawaitar 'yan Nijar da ke zuwa kasashen waje da nufin shiga sana'ar bara na daga cikin matsalolin da hukumomi ke shirin ɗaukan matakai a kansu. Wakiliyar muryar Amurka a da magaram Tamar Abari ta aiko mana ƙarin bayani. jamhuriyar nijar mai raba iyaka da kasashe masu fama da matsalolin tsaro irin su mali da najeriya na fuskantar tururuwan 'yan gudun hijira daga kowane bangare lawan magaji shine ministan jin kai na jamhuriyar nijar ya yi bayani kan adadin 'yan gudun hijiran da jamhuriyar nijar ke fama da su eh, nijar muna da eh, 'yan gudun hijira 320 da abu Eh, sun kumshi kamar dubu sattin da biyar wanda 'yan mali ne wanda tun eh, biyu da goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu suka zo Nijar har yanzu suna cikin Nijar a ƙasar Talabiri da Tawa. Muna da 'yan Najeriya kamar mutum dubu arba'in da biyar wanda suna nan a maraɗi shi ma dangance da abin da yake waruwa a bangaren zamfara eh, katsina da sokoto na 'yan ta'adda da suke yi ka gudu ka zo nijar sun kai kamar dubu arba'in da biyar a ƙasar difa muna da 'yan najeriya wanda su ma yau sun kai shekara shida da suke nan tun alif biyu da goma sha biyar suka zo dangance da eh, eh, boko haram da ta watso su su ma sun kai mutum kamar dubu ɗari da ashirin da takwas wanda suke eh, difa a zamani. Baya ga 'yan gudun hijiran wani kalubale da ke ciwa jamhuriyar ta Nijar tuwo a kwarya shine na bakin haure da 'yan taburada. Minista Lawan Magaji ya jaddada yadda al'amarin yake damuwar gwamnatin na jamhuriyar Nijar. To shi gwamnati da yana kokarin shi don ya waye kan mutane su san da wannan barace-baracen ba abin yi bane saboda addinin mu na musulunci ma ya ce mutum kai ya yi bara. In za ka yi bara aka ce in baka da abin da za ka ci yau ka je ka neme shi da ka samu abin da zaka ce da gobe to gobe ka je ka yi aiki haka addinin na musulunci ya ce kenan bai dace ba mutane su ɗauki yara haya ya to mutane su ɗauki yara haya suna zuwa ƙasashen waje ana cewa wannan yan nijar ne yanzu yau bai kai wata guda ko wata guda da rabi ina zamana aka ce mini daga senegal ga nan an sayo 'yan Nijar mutum kusan 800 a cikin wani 800 kin yara ƙanana wanda suka shekara biyar sun kai 400 da wani abu masu shekara biyar zuwa bakwai sun kai 200 da wani abu kenan a cikin wajen 800 kenan magidancan ba su kai ba 200 duka sauran yara ne kuma bara ce suke haka a kasar Ghana haka a kasar Cote d'Ivoire. Mafi yawan bakin hauren dai na bin ta arewacin kasar Nijar ne irin su Algeria da Libya don tsallakawa. Sabuwar gwamnati ta Bazum muhammed a kwanakin baya a wata yarjejeniya da kasar ta Algeria an samu an buɗe iyakar kasashen biyu inda yanzu haka za a shiga ne a fita cikin ka'idodi na doka da bin oda. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To za mu sake komawa Najeriya inda shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya Mele Kolo ya yi karin haske akan sabuwar dokar da za ta kawo sauye-sauyen da za su iya shafar babbar hanyar samun kuɗin shiga ta Najeriya da canjin kuɗaɗen waje ya raunana a baya. Mele Kolo Kyari ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a Abuja. abin da za a yi shi ne za a karfafa shi eh, ya zama kamfani na kamar kowane kamfani kuma jarin nan na yan kasa ne saboda ga wanda ya sa jari yana bukata ba shi riba kuma wannan kamfanin za ta yi riba kuma duk wani take-take da ake yi na daɗin nan da ake sa a kamfanin nan ta ayyukan da ba nata ba wanda duk sun kau a kwanakin nan da shekarun da suka wuce amma kuma wannan doka kamar yadda aka riga an ratafa hannu kai eh, zai tabbatar cewa nan zuwa shekara ɗaya biya zuku za a ga wani sabon kamfani ne kamar yadda ake alfahari da su aramco da sauransu da mutane suka sani. to ka ambaci aramco hanna tana cewa ta sayar da hannayen jarinta nnpc ma nan gaba zai sayar da hannayen jarinsa ne eh, wannan ba na wannan lokacin ba ne na sa akwai tanadi a cikin dokan da zai ba gwamnati dama a lokacin da ta ga dama da sai da jari saboda ka sai da jari ba ka a sai da jari sai ka tabbata kamfanin nan ta daure kuma tana nan tana kan hanyar da za a ce ya eh, kai ga ta zo daidai da sauran irin kamfanin da suke saboda ka yana nan cikin tsare-tsare amma kuma ba a sa rana kai ba bari mu kalli wannan batun na iskar gas da kace kamfanin nan zai mayar da hankali a kai da me da me muke sa ran gani ne a harkar gas eh, na farko shine idan ayyukan da muke yanzu eh, a takaice a tabbatar cewa wannan gas na kwaso shi aka kai shi duk sassan kasan nan musamman akwai kamar yadda mutane suka sani akwai layin gas da muka ɗauko daga jekuta har zuwa kano da za ta wuce ta cikin kaduna da abuja da kuma akwai wanda aka muka dosa shi ma za mu fadada wanda yake kai zuwa area su lagos da sauransu da kuma can kudancin najeriya shi ma akwai hanyar da muka fara ana kira shi ob3 idan aka kammala wannan layukan a karshe za a ga gas nan manyan layukan gas nan sun kai duk sassan kasan nan abinda kuma zai bi bayan wannan shine ai kananan layuka zai kai kowane gari misali gardugarin da bai wuce kilomita 200 daga wannan layukan ba za a kai musu gas kuma yan kasuwa za su kai ba wai gwamnati za ta yi ba domin za ga sararin za ga amfanin shi kuma takaice idan aka yi ciwa wannan nasaran za ga kamfanoni sabbi za su tashi lantarki na za ta sauki wa mutane kuma banda haka masana'antun da aka rarrafa da yawa aka sani kamar misali wanda suke kaduna da kano da sauransu wanda kowa ya san cewa sun daina aiki babu abin da ya hana su yin aiki nan domin rashin wutar lantarki ne ya hana su domin kowane factory za ga Eh, kashi talatin cikin ɗarin kuɗin da suke kashewa na lantarki ne saboda haka idan kana asaran cikin wannan talatin da bayyi wannan kamfanin ta ci gaba shi yasa mun sa hankali akan a tabbatar wannan gasin ta isa kowane a ko'ina kowane sassan kasar nan kuma karshe za a ga amfanin shi gmd ana kallon najeriya a matsayin ƙasa mai arzikin man fetur kuma ma ƙasar da ke cikin talauci da wannan dokar za a iya cewa wannan na shirin kawarwa ko 'yan najeriya na shirin samun arziki ko kwanciyar hankali karuwar arziki don albarkacin iskar gas Eh, dama ce aka samu domin dama rashin tsari ne kyakkyawa shi hana sa jari a kasan kuma idan aka sanya da aka ba masu sa hannu da shi ne kuka za a ce masu sanya jari aka ba su dama eh, abin da zai faru shine ayyuka za su karo. idan ayyuka suka karu mutane za su samu dukiya da mun hanyoyi da yawa warko wasu za su samu ayyukan yi masu jari masu hannu da suni suna iya su samu kamfanoni su bude kanana da kuma da yawan su yadda tsarin wannan eh, fannin eh, man fetur da gas yake shine misali eh, idan ka fara aikin sanya layin gas zuwa misali daga kaduna zuwa kano dole ne masu sai da abinci su zo masu sai da masu gidajen haya da masu motoci da sauransu abu ne wato tana da iyakan ba ya ci ga iyakan amfani da za ta kawo sai da kawai eh, yawan aikin shi ne yawan amfani da za samu. Me zai zama dangantaka tsakanin gwamnati da masana'antar man fetur ta Najeriya? kamfanin na idan aka kamar da za ka tsarin ne aka san ratafa hannu a kai wannan kamfanin za ta ma abin da ake kira shi kama kamfani wato kamfanin da aka yi mata rajista karkashin za a yi mata rajista karkashin tsarin sauran kamfanin na misali ba abin da ya raba shi da eh, ko shell ko chevron da sauransu da wanda aka sani Eh, ma'anan shi ne eh, dangantakar da gwamnati shine za ta biya haraji za ta biya royalty kuma a karshen shekara ta lissafi kudaden da ta kashe da riban da ta samu ta fitowa gwamnati ta ce musu ga riban da muka ce Shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya Mele Kolo Kyari kenan a hirarsu da Madina Dauda. A yadda wa'adin da aka ɗibarwa makiyaya don ficewa daga gandarin birnin Kwanni ke cika, shugaban ma'aikatar Onaha mai kula da kyautata ayyukan noman gandari, Mustapha Ali, ya nanata kira ga makiyayan da wannan mataki ya shafa su gaggauta janye dabobinsu domin baiwa ma'aikata damar ci gaba da ayyukan gyaran dam ɗin da ƙasar amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsa a karkashin shirin bunƙasa noma da ci gaban jama'ar karkara wato mcc da mca kuɗi na aka sa ana zo an aka zo aka yi gyaran gandari kuma aka hoda musu aka ce su bari kuma su huta don saboda ni don saboda zamantakewa tsakaninsu da al'umma ma tun da matsala ake samu yanzu abu ya kai wurin da ma aka samu hukumomi suka yi magana a kan shi su huta cikin gandari kuma ga sunan ba su huta ba to mu za mu haɗa musu kuma muna so su bar muna gandari don saboda ana nan ana gyara ma manoma to wannan yana ganin akwai lahin kuku kan kan kan kotun da akwai doka akwai hanyoyi na doka wanda za a doka a warware wannan matsala man kun sa idanu kun yi biris kun kyale kuna jiran hasu hita da kansu kuma ba su da niyyar hita ka san eh, me ake cewa shi eh, harakan al'umma ba dan saboda mu zo mu gallaza ma mutane ba eh, cikin proje ma yanzu su macayan ga mu doka ya ce kan macaya su sa bisashen su ciki kenan duk wani macaya da muka samu mu kawai su samu kai shi ko ba haka nan ba amma kaga mu dan shu dan saboda dan saboda mi dan saboda yanzu macayan nan eh, su da kansu su da kan kansu sun san da doka kenan ganganci in an kawo ba so a samu wani fitina tsakanin eh, su macaya eh, da mu masu aikin gandare mu hiso su da kansu su huta su bar mu har ma yanzu mutane na cewa ko jiran ko ka yi sai wani abu ya faru sai an yi wata bannayan nan ku doka tun da kun ki doka doka kun ki kurar su kun zura mu abu idanu magana ɗaya ko kai kuma magana ta ki unhwani ba su hita ku kuma kun kiya to haruna ba ko ka san dai gandarin kunni ba sabon abu na gare ka ba ba mu tabu samun macaya sun ka shiga gandare in ba saboda aikin gaba macaya sun samu damar shiga don babu manoman mu to yanzu nan zuwa yau shi ake tunanin doka za ku motsa doka ta yana ta aiki insha Allah mu yanzu dai abun da muke so ga macaya kwana uku muka ba su cikin kwana uku ga mu shirye-shirye na zamu yanda zamu yi a hudda su shugaban ma'aikatar onaha mustapha ali kenan a hirarsu da haruna mamman bako Kada shafa waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shirin da ya gabata mun sami bakuncin Halilu Isa wani matashin makaho dan asalin gundumar keta a jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar wanda ya kammala karatunsa a makarantar horar da malaman makaranta. Halilu na daga cikin nakasassun da aka yi nasarar kubutarwa daga sana'ar bara don mayar da su kan hanya a ƙarƙashin wani tsarin karantar da yara masu bukata ta musamman. To a yau zai yi bayani a game da yadda harkokin karatu suka gudana tun daga firamare zuwa sakandare da mataki na gaba da irin kalubalen da suka fuskanta shi da wasu takwarorinsa makafi wajen neman ilimin zamani. Karatu ne mai cikar kalubale sosai ba karami ba Idan a lokacin da ma mu muka shagala kwal shekara ta dubu biyu da ɗaya muna bara ne ana akwai wani mushe to ban san eh, ina ga aka sa su su su nemo ɗalibai waɗanda za a karantar eh, makashi kenan. Lokacin da aka ganni ina bara ne sai aka yi mini magana shi mushe ya mini magana dai gashi gashi ya ce gashi gashi eh, na zo na kawo shi wajen babana na faɗa mishi ga abinda. e wannan bawan Allah ya zo da shi ce kaji kaji kaji kaji to a lokacin ba a sha wahala ba aka je aka yi wani taro da marice a can ma'aikata ta shugaban karamar hukuma ta keta a lokacin kai tsaye da yake dama kun san su mutane namu musamman su uwayenmu mutane ne masu tawakkali da sauransu ba su da damuwa saboda sun san da ke cewa in dai har da gaske karantar da mu za a yi to sun san wata rana watan rana za mu zamanto wasu abu ta yadda har za mu iya taimakon kanmu da su gaba ɗaya. to a lokacin ba a sha wahala ba. Wato daga wannan taron aka tattauna sai aka ga eh, kun dace a tura ku. Eh mun dace a tura mu saboda muna yan yara sosai kuma sa'annan ga mu irin waɗanda ake bukata shekara goma zuwa sha ɗaya ke gari ne a lokacin da ma aka ɗauke mu. Da aka amince da wannan maganar to sai gobe da sahi a aka zo da mota aka ɗauke mu da ni da abokaina ni Halilu Isa Mamman da kuma abokina wanda ake ce Sule Suleiman Al-Mustafa wanda shi yanzu shi ma larura ta sa shi ma irin wannan ta irin wannan wahala da ya sa cikin kadara ta Allah iyawa da ta Allah ya barar karatun da kuma wannan da aka ce ma Ibrahim She Ibrahim Shefu shi ma saboda irin haka ne ya samu <clears throat> ya bar karatun to aka ɗauke mu muka je shi mushen da ya ɗauke mu shi akan gidan shi muka je muka kwana samu a samu mana gidan da zamu zamnawa ka san abin ka da ba kauyen mutum bai saba a bai san yadda harka ta boko take ba <laughs> mamaki muke mu da kanmu wai a ce muna makaho yana iya karatu da rubutu musamman na boko wanda baya gani kwata-kwata baya gani mun fara karatu dai muna ta karatun dai ana ta yi ana ta yi dai ana ta yi da muna samu a tallafi ana ba mu yan kuɗi haka da kamar na recreation kinnan ana ba mu dala a goma goma haka nan muna karyawa dai tahiya tahiya in kuma ka sabko sai a mana abinci shi mu shan da kai shi yake mana abinci wato shi malamin kenan namu to shekara ta dawo kuma bisa ga larura wata shekara sai ba mu zaka ba karatu kwata-kwata ba mu yi karatu su uwayen ba tura mu ba ita kuma gwamnati ita ma ba ta kira mu ba da shekara kuma ta kewayo a shekara ta dubu biyu da biyar dubu biyu da shida sai muka sake koma muka ɗauki kanmu da kanmu da yake karatun sha'awar shi ta motso mana sai muka ɗauki kayan mu muka tafi dan su ba su da ma labarin zamu je can to a lokacin ne muka fara fuskantar kalubale kala kala ka san dai bai kamata ba a ce kana ɗalibin makarantar boko a ce sai ka hito ka yi bara sannan ka samu abin da kake ci Har kuka haka aka yi ta <coughs> daga nan ne kalubale ya kai har ta kai inda ma yake ah, ba ka samu ka tafi lakwal saboda waye maka karatu waye maka neman abinci to kuma ka karatu a ba san haka nan yau ka zo gobe baka zuwa ko ko ka share kwanaki ba ka zuwa yau ka zo ka share kwanaki ba ka zuwa ai kaga ka karatu ba san to raro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakonmu Halilu Isa matashin makaho da ni da duka bakan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. Na ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghanaian Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanunta wannan labarin ne. Ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya kimanin sa'o'i 24 a cikin jihar sama maso yamma ya bara bangare na wannan jihar na tsundumi cikin ambaliya inda kimanin kilomita 45 na hanyar motar da aka yi da asphalt a duk bangarori daban-daban na jihar ruwan ya wanke su ya maye su da ramuka inda ruwa ke kwanci ciki ranar alhamis da marici ne aka suma ruwan ya ci gaba har zuwa ranar asabar inda ya dan takaita nan da safe kuma ya ci gaba da zuba Har yau a jaridar Ghanaian Times wannan labarin ne mutum dubu ɗari da hamsin da arbamiya ake sa ran za su yi alluran cutar COVID-19 eh, a cikin gundumomi goma sha ɗaya da ake jin cutar ta yi kamari a yau. Jaridar ta ce jimlar mutum dubu ɗari da hamsin har da arbamiya ake sa ran za su yi alluran Johnson Johnson wadda su ɗaya ne ake yinsa kuma ƙarƙashin atisayen wadda ma'aikatar kiwon lafiyan kasar ghana ta soma gundumomi goma sha ɗaya da ake jin cutar ta yi kamari za a yi musu alluran yayin da mutum dubu ɗari ake sa su kuma za su yi wannan alluran a gundumomi bakwai cikin babban jiha Accra yayin da wasu dubu hamsin da ɗari hudu su kuma a cikin jihan Ashanti. A muka leƙa jaridar The Chronicle za mu tsinci wannan labarin rahoton Auditor. An biya Zoom Lion kuɗi Gana Sidi miliyan uku da ɗigo takwas alhali babu aikin da ta yi. Jaridar ta Chronicle ta ce rahoton auditor janar na shekara ta 2020 yana nuni ga shugaban gidauniyar nan ta tallafawa ƙananan majalisun gundumomi da biyan kamfanin nan na zoom lion ghana limited jimlar kuɗi ghana city miliyan uku hada ɗigo takwas alhali babu aikin da ta yi game da abin da rahoto ya ce zoom lion dai ana sa ranta feshin magunguna a sabbin mmds 38 a farkon rubu'in shekara ta 2018 lokacin da majalisan ba ta ma soma ayyukanta ba rahoton na auditor general akan yadda ake manejin wannan gidauniya na ƙarshen shekara ta 2020 ya ce sabbin majalisun an kaddamar da su ne a cikin watan maris shekara ta 2018 kuma yarjejeniyarsu da zumulayen ya soma aiki a watan Afrilun shekara ta 2018. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas. To masu sauraro da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan birnin Yamai. a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sule mummuni barma da na gabatar ke ce da ku allah ba mu alkhairi